a inna dillahi wa inna ilaihi raji'un inna dillahi wa inna ilaihi raji'un wata gwabbar gobara ta tashi yanzu yanzu nan a wani ma'ajiyar harsashai a Injamina da ke babban birnin ƙasar chadi a wannan abu ya da wa jama'a hankali saboda yanzu yanzu nan abin ne ya faru ba a san menene ya faru ba amma an samu mutane sun kata sosai kuma an ɗebi mutane a yanzu da nake muku wannan zancen ana kula da su to wannan dai abu ne ya faru ne a chadi a wanda aka ji karan wasu abubuwa suna ta fashewa wanda ya haddasa gobara a ma'ajiyar sojoji da ke yankin Goji a kusa da hedkwatar sojoji wato sansanin sojojin Faransa da ke filin jirgin sama. Akwai wasu hotuna da videos yanzu da suke ta fitowa akan abubuwan da suke faruwa. To an ji fashewa ne? Abu kawai haka kwarar ya fashe sai kuma gobara ta ta wannan amma dai har yanzu shugaban ƙasa muhammad idris debi ya ce a kwantar da hankali a kwantar da hankali a kwantar da hankali insha allahu babu abin da zai faru amma dai har yanzu muna dakon labarai za mu sanar muku nan ba da jimawa ba sannan shi kanshi ministan harkoki na waje wato abdulrahman kaulalamma shi ma ya buƙaci jama'a da su kwantar da hankula insha allahu komai zai zo da sauƙi ba abin da yake faruwa to shi yasa muke ta gaya muku cewa ku danna mana subscribe saboda samun sababbin shirye-shiryenmu a wannan tasha ta amd tv hausa saboda samun shi da ɗumi-ɗumi idan mun ɗora wannan muna kawo muku labarai ne daga cikin afirka ga ƙasashen afirka da kuma kewayenta da ɗumi su muke kawo muku labarai to da kawo muku labaran ne yanzu abin yake faruwa kawai kaɗan ya aka ji gobara ta tashi a injamena a caji ƙasar caji wannan yanzu yanzu abu ya faru kawai an ji an ji abubuwa suna ta farfashewa wanda gobara ta mamaye wani yanki babba a cikin shi um, wannan waje so ku ci gaba da sauraron mu nan da ɗan wani lokuta za mu kawo muku ci gaba akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar chadi a injamina a inda gobarar ta tashi amdtv tana ɗaya daga cikin hanyar tashoshi wanda suke kawo muku labarai da ɗimi-ɗimi idan an same su su ku danna mana subscribe ku mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora za ku samu wannan shiri amma duka ba zai yiwu ba sai kun danna subscribe din nan kuma danna subscribe din nan da za ku yi ba kuɗin ku za a cira ba ku danna mana like saboda samu sa da ɗimi-ɗimi mun gode